yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da hudu ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 23 ga watan julai shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 49 daga cikin jiran ya karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka wata ke da alkur'ani mu'jizar jizoji idan gama musamman ta ba muna cikin suratul baqara mun kwana aya ta 74 a inda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana irin taurin kai da bushewar zuciya da ƙeƙashewar zuciya ta yahudawa to tsoron kada haka ta same mu mu musulmi Allah madaukakin sarki yana faɗakar da mu a cikin wannan littafi na shi albarka malamai sun tabbatar da cewa daga cikin abin da ke ƙeƙasar da zuciya daga ainihin wato <clears throat> ya zama zuciya ba ta da tausayi ba imani ba rahama akwai rashin karatun alkur'ani in ma saurare in ma karantawa kada ka zama ba ka karanta alkur'ani ba ka sauraren alkur'ani zuciyarka za ta bushe hakanan yawan hira yawan maganganu waɗanda suke ba su da ma'ana yana taimakawa wajen ƙeƙashewar zuciya a nan kan har hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-imamu abubakar mardawi ko kuma al-imamu tirmidhi dukkan suka ruwaito daga sayyidina abdullahi dan umar yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa لا kalama الكلام بذكر الله بغير ذكر الله كركو يوي تسورنتو tare da ambaton Allah ba ma'ana lallai ne ya zama cikin zantutukan da kuke yi to kar ku sake ainihin surutu yawa ya zan ba ku kuna haɗawa da ambaton Allah wato kar ku rafkana ya zama surutu kawai kuke ta yi babu zikiri fa inna kasaratal kalami bi ghairi zikrin bi ghairi Allah qalb yawan magana ba tare da ambaton Allah ba to tana busar da zuciya wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalb al-qasi zuciyar da ta fi kowa daga cikin zukatan mutane mutumin da ya fi kowa nisa daga Allah shine mutumin da zuciyar shi ta bushe wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi jama'a sai kowa ya tsaya duba ya gani yau kwanan ka nawa baka karanta Alƙur'ani ba yau kwanan ka nawa baka saurari karatun Alƙur'ani ba to abu na uku daga cikin abubuwan da ke taimakawa wajen bushewar zuciya shine sauraron kaɗe-kaɗe waɗannan suna taimakawa wajen bushewar zuciya to sai kuma zama da mutanen banza da kuma saurare ko kallon abubuwa na rashin imani da rashin tausayi kallon irin fina-finai na waƙe-waƙe da makamantansu suna taimakawa ɗan adam wajen zuciyar shi ta bushe da haka ya kai musulmi ka lura da alƙur'ani ka lura da zikiri ambaton Allah ya kai musulmi ka rinka kula kana ba da muhimmanci game da ainihin sauraron alkur'ani idan muka ce zikiri jama'a muna nufin alkur'ani da sauran zikirori da addu'o'i idan muka ce zikiri muna nufin zikirori waɗanda ake a jimillance da kuma zikirori waɗanda ake yi a munasabat idan ka zo shiga ban ɗaki akwai zikirin da ake yi idan ka zo cire sutura, ka akwai zikiri idan ka zo sanya sutura akwai zikiri idan za ka shiga gidanka akwai zikiri in za ka fita akwai zikiri za ka shiga ban ɗaki akwai zikiri kasuwa wannan in za ka shige ta akwai zikiri idan za ka hau babba akwai zikiri da ake da daddare ne za ka fito daga ɗaki za ka tafi zuwa ban ɗaki ko na abu zai kai ka zuwa tsakar gida akwai zikirori duk da ake malamai sun ba da muhimmanci dangane da wannan fiye da shekara dubu ɗaya al'imamu tabarani da al'imamun nasa'i sun rubuta littattafai da almajirin shi ibn sunni nasa'i ya rubuta amalin yawon laila shi da almajirin shi al'imamun nasa'i al'imamun tabarani ya rubuta ainihin littafin kitabun du'a daga baya malamai sun ba da muhimmanci gani da rubuce a kan zikirori su al'imamun nawawi da makamantansu har aka kai malamai a littattafan fiƙihu ma suna ware babuka na zikirori kalli kamar littafin bulogul mara ƙarshe karshen nan an rubuta littafi daga cikin mafiya ingancin littafai littafin hisnul muslim malamai masana sun fassara shi da turanci an fassara shi da harshen hausa wadi don ka fahimci albarkar da allah maɗaukakin sarki a cikin wannan al'umma na ainihin samar da zikirori za ka shiga ban ɗaki za ka yi addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shaidanu maza da mata malamai suka ce mafi yawancin cututtuka da mutane suke fama da su galibi a banɗaki suke ɗebo su tun daga cuta ta sanyi ciwon sanyi da cuta ta tinjere da cuta da ta shafi ainihin gwaiwa da rashin haihuwa da warin azzakari da mutuwar azzakari da cututtuka da dama da mata suke fama da su na rikicewar al'ada ibn qayyim a cikin littafin zabi ma'ad ya ce galibi ana samun waɗannan cututtuka ne a ainihin wajen shiga ban ko kuma garin tsibino to kuma menene yake taimakawa dan adam ya zan ya samu kanshi a halin waɗannan ainihin arba da waɗannan shaidanu da za su sabbaba mishi waɗannan cututtuka shine rashin ambaton Allah idan za ka shiga ban kai addu'a duk wani shaidani sai Allah ya kawar maka da shi an fahimci wannan da kyau jama'a kasuwa wannan in za ka shiga akwai zikiri da ake na shiga kasuwa wannan kasuwa ko da supermarket ce mana ko da shago ne ko ina ne duk kasuwa ce a musulunci ذاك لا إله إلا الله وحده لا شريك kona له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير wannan addu'a ita annabi yace duk mutumin da ya tashi shiga kasuwa ya faɗi wannan zikirin kafa ɗaya za a ba shi lada dubu so dubu miliyan ɗaya kenan to da aka jama'a kar ku wasa da zikiri kar ku wasa da karatun alkur'ani hansa ɗinka kamar da muka ce je ka share duk waƙoƙin nan je ka alloba maka alkur'ani da abubuwan da za su amfana da kai Allah madaukakin sarki ya taimaka a yau za mu tashi aya ta saba'in da biyar a inda yau Allah madaukakin sarki zai ci gaba da jan hankalin mu da kuma gargaɗinmu dangane da mu yi takatsantsan a kan sharrin yahudawa Allah ya ce a fatak ma'una an yi uminu na ku? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون to kamar yadda muka faɗi tun a farkon tafsirin nan tun lokacin da muka fara gabatarwa cewa ita suratul baqara ta sauka ne daidai inda annabi ya samu kanshi da kuma irin mutanen da ya samu kanshi zamantakewa da su suratul bakara ta sauka a madina ne madina birni ne ba irin ainihin makka ba wadda take cike da ɗan asalin gari mabiya addini ɗaya al'ada ɗaya kuma mafi yawancin su kabila ɗaya ne madina birni ne wanda yake akwai musulmi a ciki akwai yahudawa a ciki akwai kiristoci akwai mushrikai masu bautar ainihin gumaka da ƙabilu iri-iri ausu da hazraj su kansu yahudawa iri-iri akwai banin nabiya akwai banu ƙuraiba akwai banu ƙainuka idan ka dawo ta ɓangaren su kuma musulmi sai ka ga akwai muhajirai akwai ansarawa ɗabi'un da muhajirai suka zo da su da su da matansu madina daban da ɗabi'un da aka samu matan madina da mazajensu daban-daban don haka suratul baqara ta zo duk ta tattauna waɗannan abubuwa don ka san cewa alƙur'ani ya yi daidai da contemporary world duniyar yau da take cikin kwamatanar addini da ƙabilu da ra'ayoyi to alƙur'ani daidai yake zai iya wuce standing wannan challenges din Allahu akbar in ba alƙur'ani da babu littafin da zai dace da kowane zamani da kowace al'umma to yahudawa dai mun ji irin yadda tun farkon tarihin su annabin su annabi Musa yake ta ɗauki ba dadi da su bayan da aka karanta wa annabi wannan tarihi ba shi muna mun albarkatu da jin wannan tarihi a cikin alkur'ani to sai Allah ya dawo yana ainihin jan hankalin muminai da cewa afa tatma'una an yu'minu lakum yanzu nan ya ku muminai tsammani kuke kuna sa rai ne wai waɗannan yahudawa za su yarda da ku abinda kuke faɗa masa za su amince wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah a halin wasu daga cikin su suna jin zantuttukan Allah ana karanta musu attaura suna ji ana karanta musu injila suna ji sun kafirce mata wasu daga ciki suna zuwa suna jin karatun alqur'ani sun kafirce to kuna sa rai ne za ku iya faɗa musu magana su yarda a halin bayan sun ji magana Allah sun mai harrife da sai su juya wannan magana daga inda take juya maganar Allah nau'i biyu ce in ma juya maganar Allah a share ta Allah a rubuta wata a yi ƙarya akan cewa wannan maganar Allah ce yahudawa sun shahara da wannan juya maganar Allah ita ce a bar nassin ga yadda karatun yake amma aka zo wajen fassara sai a karkatar da ma'anar sai a ba da wani sako daban da saƙon da Allah maɗaukakin sarki yake faɗi duk wannan yahudawa suna da wannan ɗabi'ar don haka Allah maɗaukakin sarki ya bar maganar a dunkule domin ta tattaro dukkan ɗabi'unsu na juya maganar Allah to Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato ku daina sa rai ya ku muminai cewa yahudawa za su yarda da abin da kuke faɗa musu domin Allah ma ya faɗa musu a cikin littafin taura sun kafirce manzon shi ya gaya musu a cikin littafin taura sun kafirce annabi isa ya zo ya faɗa musu sun kafirce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa musu sun kafirce saboda suna juya magana allah min ba'di ma aqalu bayan sun ji maganar allah sun fahimce ta tsaf sannan sai su juya mata ma'ana wa hum ya'lamuna wannan halin da suke yi suna sane ba wai kuskure bane da gangan suke juya magana Allah da gangan ne suke kawo ainihin rudani da kuma tarihi a cikin ainihin magana Allah idan ka dubi wannan ayar da kyau ta yi kama da wata makamanciyar ta wadda tana daga cikin sabubban da yasa zukatansu suka ƙeƙashe Allah yake fabima naqdihim mifaqahum فبما نقضهم ميثاقهم saboda warware alkawari da suka yi Allah madaukakin sarki ya alkawari da duk wani bude. cewa Allah zai aiko annabi a ƙarshen duniya mai siffa kaza mai siffa kaza kun yadda za ku bi shi kun amince da wannan alkawari suka ce sun amince da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai suka karyata shi sun warware alkawarin Allah sun warware alkawari da suka yi da annabawansu cewa in annabin ƙarshen zamani ya same su za su yarda da shi to wannan warware alkawarin da suka yi la'annahu Allah ya ce sai muka tsine musu albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan qur'ani ne yake magana yana cewa Allah ya tsine wa yahudawa albarka yanzu wannan ba wata jarida bace ta ruwaito ba a wani labari ne aka samu kunni ya girmi kaka ba alqur'ani ne yake cewa saboda irin wannan saba alkawari nasu Allah yake sai muka tsine musu waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zama busassu yuharrifuna sunan kalima an mawadi'ihi sai suka koma suna sauya magana Allah daga idda take don haka wannan ɗabi'a tana daga cikin sakamakon tsinuwa da Allah maɗaukakin sarki ya musu zukata suka bushe sannan suka koma suna sauya ainihin maganganun Allah maɗaukakin sarki wannan ɗabi'ar jama'a ta samu ainihin kiristoci sakamakon shigar miyagun yahudawa irin su paul ko bulus cikin ainihin addinan annabawan allah daga cikin ainihin waɗanda suka zo bayan annabi musa kama annabi isa alaihi salatu wassalam mabiya annabi isa mutanen kirki ne salihai hawariyawa daga cikinsu aka samu irinsu barnabas daga cikinsu aka samu irinsu matthew daga cikinsu aka samu irin su Marcus waɗannan mutanen kirki ne sahabban annabi Isa alaihi salatu wassalam ana nan cikin tafiya sai ga shedani Bulus ko kuma Paul ya shigo cikin addinin annabi Isa da cewar wai ya tuba a halin da yana fada ba addinin annabi Isa ne yana kashe sahabban annabi Isa da ya zo ya ce ya tuba Barnabas a cikin mabiyan annabi isa kamar abubakar mai siddiq ne a cikin mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine babban sahabi kuma mutum ne mai laushin zuciya sai ce to tun da ka tuba ya muka iya allah ya karbi tubanka ta a tafi taro ashe makirci ne ya gama yin na waje ya shigo kuma yau na ciki amma mutane irin su Matthew da Marcus suka ce san ba su yadda da Barnabas ba don haka kullum ana ba su yadda da ainihin Paul ba ko Bulus kullum ana tafiya ne a halin su ne suna sa ido dangane da makircin da zai ana nan ran nan kuwa sai je haɗo kai da sarki constantine sarki constantine shi ko ba ma guje ne wanda yake da aƙida kan cewa komai allah ne a lokacin shi ne sarkin ƙasar turkiya ta yanzu Da ya haɗa ce da shi kwana biyu sai ya ce God spoke to me wai Allah ya magana da shi ta yaya wai sai ya ce wai ga image din annabi Isa ne suna cikin tafiya da shi da Maryam Mary Magdalene wata daga cikin sahabbai ke ita ma ta annabi Isa alaihi salam sai ya ce mata can't you see him ba ki gani shi sai ta ce who sai ce the Messiah yesu almasihu ba ki ganin shi sai ta ce eh, ba ta ganin shi sai ce shi shi yana ganin shi sai ya ga image wai sai ce ga annabi isa wa bayyana mishi kama a cikin kurwa haka kama a cikin wani wata irin halitta yana ce mary magdalene ke ba ta ganin shi ta ce ta ba ta ganin ba ta gan shi ba sai ce to shi ko gashi ya gan shi bayan kwana biyu kawai sai gashi ya zo da sabon bible ya zo da sabon littafi cewa annabi isa ne ya ba shi umarni shi ma ya rubuta to menene a cikin wannan bible din sai aka ringa budewa sai aka ringa ganin wasu ayoyi waɗanda ba a san su ba sahabban annabi isa ba san su a cikin wannan littafi ba sannan ayoyin suna ɗauke da munanan magana cewa isa allah ne cewa maryamu allah ce cewa kuma ainihin mala'ika jibrilu allah ne nan da nan sai su Matthew da Marcus suka cewa Barnabas kaga abin da muke tsoro abin da ya kawo mutumin nan kenan sai suka ce ba su yarda ba kafin lokaci ya ya haɗu kai da wancan babban sarki sai sarkin ya gayyato su gaba ɗaya ya ce a'a ai tun da shi ma yanzu mabiyin addini ne dole za a saka shi into consideration shi ma za a saurare shi a ji shi ma me ya zo da shi don haka sarkin ya ce ya yi hukunci akan kowa ya kawo tashi bible ɗin za a rufe da kwanjiri wato za a samu wani kwano a rufe idan gari ya waye duk babul din da aka samu a saman kwano ita ce gaskiya kun yadda suka ce wuce tun da abin kanin baki ne amma su sabon annabi isa ba sani ba haka aka so gari ya waye kawai sai aka ga the gospel according to paul injila ta bulus ga ta nan ita ce a sama sai barnaba shi ce shi bai da wannan abu ba wannan murtuwa ce sai ya kwashe su maci sai suka kama hanya suka tafi can aka bi su daji aka kama su aka karkashe sai aka samu gawawwakin su kawai sai wannan shekani mai suna bulus ya dawo ya haɗa kai da sarki constantine sai suka yada aƙida ta ainihin cewa allah uku ne a nan ne aka yi wani gagarumin taro wanda duk kiristawa ya san shi da suna taron nicaea wannan taro an yi shi ne don a tabbatar da cewa Allah uku ne kuma ita ce aƙida kaɗai aƙidar da za a yarda da ita a cikin addinin Christianity wanda kuma duk bai yarda da wannan aƙidar ba aka kama shi aka ainihin kashe shi Tukin daga wannan lokaci ne addinin su ya lalace to da aka tarbiyance su akan wannan ɗabi'a ta canza littattafan Allah amma fa ina son ku gane dalilin ka wannan tarihin shi Bulus fa da Yahude ne su kuma Yahudawa kamar da kake ji a ɗabi'ar su sai su ne suna canza maganganun Allah suke jin daɗi don haka sai suka tarbiyanci kiristoci akan wannan amma asali ba a san kirista da canza littafin Allah ba ba a san shi da yi wa Allah maguɗi ba amma yanzu da ita sos na asalin littattafan da ke hannun su. ya kasance daga yahudawa ne tarbiyyar da suka samu daga yahudawa ne to shi kenan sai al'amari ya zama haka ainihin tafiyarsu ita ma ta kasance sai aka wayi gari yanzu su kansu kiristoci canza littafin Allah suke wurin da aka tambayoyi sai an tashi sai ku miƙo da su ƙarshe dai sauyi ya kai sauyi canji ya kai canji yanzu duk duniya babu wata babul kwaya ɗaya wadda za a ce ta kubuta daga wannan to in aka ce babul ya kamata ka gane ba fa ana nufin littafin kiristoci ba kaɗai idan aka ce babul ana nufin tattaruwar littattafan yahudawa da littattafan kiristoci da wasu littattafai da ake dangantawa zuwa ga annabawa kamar su zabura da makamantansu to sa'an nan za ka ga akan buga babul wani lokacin sai ka ji an ce littafi mai tsarki da apocrypha apocrypha din nan abin suke nufi da shi shine waɗansu littattafai ne waɗanda wasu sahabban annabi isa suka kawo aka kiyarda da su amma dai daga ƙarshe sai aka ce don dai ya zama ana da tattauwar littattafan gaba ɗaya a haɗa su wuri ɗaya shi yasa su waɗannan da ake cewa a fokrifa wato ana gani kamar littattafai ne na 'yan tawaye to inda ka ɗauki bible za ka samu akwai old da new testament in dai ba an ware shi an buga shi akan cewa wannan new testament ne kadai ko kuma old testament ba to za ka same shi yana ɗauke da waɗannan irin rikita-rikita wanda samuwar wannan rikita-rikita tana tabbatar maka cewa ba daga wurin Allah ba ne domin Allah cewa ya asala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira musulmi ba sa lura da qur'ani ne qur'ani ba ba daga wurin Allah yake ba to da an same shi shi ba yana da rikita rikita da yawa kenan duk littafin da ya zama ba daga wurin Allah yake ba za ka same shi yana da rikita rikita da yawa rikita rikitan da yake hatta waɗanda ke da'awar masana ne ba za su iya baka ansa kai ba misali idan kirista ya bude maka babu ne ce maka ai a cikin littafi mai tsarki an ce isa son of god sai ka ce mishi to ai bani isra'ila ma gaba ɗaya an kira su children of god an kira jacob yakubu ma a wani wuri an ce mishi shi ma son of god solomon suleiman shi ma an kira shi son of god david shi ma an kira shi son of god so which one we do wanne ne ɗan allah a ciki don kusan kowa an kira shi haka amma da ba ka kwantar da mishi da hankali ka ɗauko mishi shinari na bible domin akwai shinari na bible ka ce mishi ku yi nazarin sonship inda aka yi maganar me ake nufi da son za ka gawa bayi zuwa ga saɓanin abin da suke fassarawa to ƙarshen tika tika tik jama'a yanzu ya kai matuƙa an samu wasu kiristoci waɗanda suke ganin lokaci yayi na gaskiya su faɗa wa duniya gaskiyar menene babu yake ciki shi yasa suka ga cewa bari a buga babu maganganun Allah a rubuta su da jan biro a ware su duk saura da aka gani da bakin biro kuma to maganganun masu su ne wannan babu gashi a hannuna gashi version ne na King James version wato edition ne bugu ne na King James version shi nan giant print reference bible sai suka sa word of christ in red maganganun da annabi isa ya faɗa daga allah ga su su kaɗai ne kake gani da jan biro to sai ka ci wajen shafi ɗari biyu baka ga ko ɗaya da jan biro ba me ake nuna maka duka sauran kenan ba na allah ba ne kaga ga su yanzu ka dubi nan shafuka biyu ne gaba ɗayan a cikin shafuka biyun nan yanzu ne aka samu saɗara ƙwara uku kawai da jan biyu ita ce suke nuna cewa ta Allah ce amma kaga duk nan da ka ga bakin biyu bakar tawada to nan duk maganganun masu su ne ba na Allah bane amma an ka tafi ka tafi to za ka fara gani eh gashi an fara ganin wasu wurare gashi na ainihin a cikin st john daga ainihin wato sura ta sha biyu aya ta ashirin da uku an fara ganin inda aka fara ganin maganganun allah sai kuma aka tsallake masu maganganun suka ƙara nasu sai kuma aka dawo aya ta talatin haka dai ake ta tafiya za ka gani tsalli tsalli gashi wannan babul ne jama'a duk shagon da ake sai da babul ka je ka tambaye su ka ce kana neman red letter edition bible bible ɗin da ake rubuta maganganun Allah da jan biro sauran da ba na Allah ba kuma a rubuta su da bakin biro a nemi masu su wannan yanzu ta kawo kiristoci tika tika pikne suka gaba wadda za su dole su ainihin buga shi a haka na ɗaya na biyu ga wannan ma gashi shi ma haka suka yi mishi shi ma wani ainihin edishin ne na King James version shi ma gashi duk da bakin biro ne sai inda ake samun maganganun Allah tsalli tsalli shi ne za a samu din suna sanya ainihin jan biro kaɗan kaɗan za ka gani amma gashi za ka yi ta karatu yana da wahala kaga inda za ka ga ina ne yake da maganganun Allah din sai ka tafi da yawa ka yi nisa tukuna sannan ka zan ka zo ba shi wajen resolution aya ta ainihin ashirin da biyu wanda ainihin ai aya ta ashirin da biyu a sura ta ashirin da biyu a aya ta ashirin da biyu sannan ne aka samu ainihin maganar Allah yace and behold I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work aya ta sha uku aka ce I am the Alpha and the Omega the beginning and the end the first and the last to wannan magana Allah ce to amma aya ta sha hudu ba to da bakin biro aka yi ta ita kuma ta ita ce ba ta Allah ka je duk wani kirista ka ce mishi kasar red letter edition babu in yake maka sai ka ce da sauranka duk inda ake sai da babu kaje ba abu ne yanzu sun daina koyewa don sun ce kai lokaci ya a faɗa wa duniya gaskiya duk abin da zai faru ma ya faru kawai kowa ya san da aka dosa saboda an riga an shiga cikin 21st century ba sauran kuma lokaci ya wuce yanzu a ci gaba da mutane abubuwan da aka yi wasu abin nan martin luther a kama mutum saboda don da wannan babul da ka gani da ba wanda ya isa ya gan shi ya taɓa shi sai fafaro ba fafroma ne kawai da yake iya ganin babu sai abin da ya ga dama ya ɗibo ya raba wa fastocin duniya su yi wa'azi da shi ana nan sai aka samu wani martin luther sai ce shi ko sai ya zo ya fassaro shi ya zo ya faɗa wa duniya lokacin fafroma daga kasar germany yake sai ya yi fatawa gwamnatin ƙasar jamus ta ɗaure mishi gindi cewa a je a kashe martin luther aka je aka same shi yana cikin aikin fasara da daddare aka daddaba mashi wuka aka yi kace-kace da jinin shi suna nan wannan hoton abubuwan sun dauka sun saka a intanet kawai ka je ka buga akan google ko kuma wani search engine martin luther komai ba ka gani daga cikin waɗannan abubuwan da muke faɗi to duk wannan ɓoye gaskiya suka ce kai lokaci ya yi a fito da ita a faɗa sannan dubi wani abin dariya dubi wannan suka ce the holy bible an american translation yanzu wannan bible kuma shi kuma fassara america ce to me yasa to america su sai suka ce to su tun da yan dimokuraɗiyya ce don haka dimokuraɗiyya sai ta shafi bible ba saboda yan mata ne suka zo suka yi protest suka zo da takardu sanar da rab suka ce su ba su yarda ba kullum suna jin ana cewa jesus the son of god ba su taba jin an ce daughter of god ba sai suka ce to an yi zalunci shi allah kullum son yake da shi ba, ba shi da daughter to aka zauna aka tattauna wannan matsala bayan an tattauna sai sanatoci suka ce to 'yan matan nan suna da gaskiya tun da nan amerika kasar yanci ce da demokuraɗiyya dole ne aka je aka kira fastoci da reverend fathers da bishops to ku zo ku zauna ku sanya za ku ku shigar da mata su ma su zama 'ya'yan Allah amma an ba haka ba sun ce za su daina zuwa coci kullum ana wa'azi ana cewa son of God ba a jin cewa daughter of God shi Allah bai da 'ya'yan mata fasoci suka ce to ai haka littafin yake aka ce a ah, to ai nan america ce dole a samar da wani yanayi wanda zai daidaita kowa saboda demokuraɗiyya ce suka je suka haɗu da malamai na literature na turanci aka je aka bincike sai aka ce to a je duk inda kalmar son take a cikin bible a cire ta a dawo da ita child of god saboda ita kalmar child tana iya ɗaukan namiji tana iya ɗaukan mace <laughs> gashi yanzu wannan shi babu son a ciki sai dai child of god wannan ba american bible ne bible din demokuraɗiyya ke wannan yanzu shi ne zai zama littafin allah jama'a don haka sauya littafin allah jama'a sharri dai daga cikin sharrin yahudawa amma musulmi ba sa canza littafin allah musulmin duk da ya koma zai ainihin wato ɗauki wata ma'ana ya murɗe ta ta tashi daga gaskiyar yadda take ba tare da yana da wani dalili da ya taimake shi na karkatar da wannan ma'ana ba gaskiya ya aiki irin na waɗannan yahudawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu saboda haka Allah yake kwabar mu yake jan hankalin mu yake faɗakar da mu a ma'auna an yi umminu lakum ya ku mu'minai yanzu nan kuna tsammani ne kuna sa rai ne wai yahudawa za su yi imani da ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah bayan wasu daga cikin su suna jin zancen Allah suna jin magana Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan su sauya wannan magana bayan sun ji ta sun fahimce ta wa hum ya'lamuna a halin sun san cewa abin da suka sauya din ba shine daidai ba abin da suka cire shine daidai sun san wannan abin da suke ba daidai ba ne yaushe ne yanzu ba ku ce musu Allah ya ce annabi ya ce su saurare ku su fahimce ku ba za su yarda da ku ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un Yahudawa da Allah madaukakin sarki ya tona asirin su akai sai kuma ya sake ɗauko wata ɗabi'a ta wasu Yahudawa dan ka san su Yahudawa iri-iri ne kowa akwai irin makircin da shi yake rayuwa ban yayi amma dai a jumillance babu wani da wahudu da yake rayuwa ba tare da yi wa musulmi makirci ba amma kowa da irin makircin da yake yi wato suna yin abin da ake kira ne a cikin theory na economic abin nan division of labor za a raba aiki ne wane ku kuje je ku kawo musulmi rudani game da kungiyoyi wane ku je ku kawo musulmi rudani game da qur'ani wane ku je ku saka musulmi rudani game da haɗin kai da yahudu da zai zauna haka ba lallai akwai wani asamin da za a yi asamin ɗin shi to ya zauna yana yi domin samarwa da masu addinin gaskiya tashin tashina an fahimci wannan da kyau ko sai Allah maɗaukacin sarki ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu تبطونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله مدعوك كيف سيتيتي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا yahudawa idan suka haɗu da muminai sai su munafince su sai su ce da su ai mu ma mun yi imani duk Allah muke bauta duk annabawa muke bi ko ma mun yi imani mu ma muminai ne wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan suka kebe isu isu wa junansu qalu sai ku ji suna kwabar junansu suna cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum kai wawa ne za ka je kana faɗa wa musulmi irin abubuwan da Allah ya maka buɗe a kai wannan yana faruwa ne idan aka samu tattaruwar yahudawa da musulmi sun zauna suna tattaunawa to wani sai ku je na ta faɗin wasu maganganun waɗanda za a iya ɗaukar maganganun a kafa mai hujja da su a ce kai ka ce a cikin aya kaza sura kaza a cikin littafi mai tsarki kaza sai ce eh sai a ce to baka ganin kaza ɗin da da kace kuma ya zama kaza kenan to idan aka tashi daga wannan muƙamala suka koma isu isu suke zaune sai waɗannan manyansu suna ce da su a tuhaddisu na hundu na fataha Allahu alaikum kuke faɗa wa musulmi ilimin da Allah ya buɗe muku abinda kuka sani liyahajjukum bihi inda rabbikum don su kafa maku hujja da waɗannan abubuwa a wurin ubangijinku to wannan ko ya zama tun tattaunawa ce ta duniya ko kuma cewa in an je lahira musulmi za su tsaye musu da hujja a kan cewa ai su da kansu sun faɗa mana kaza a cikin littafin su ya Allah wanda ka sanar da su ma'anar wannan dai kwaɓa ce wai masu hankalinsu suke wa waɗanda suke gani wawaye akan cewa ku daina sakin bakin ku kuna hira da musulmi kuna faɗa musu komai domin za su samu abubuwan da za su yi muku hujja da su har suke musu faɗa da cewa asala ta aqiluna ba ku da hankali ne za ku dinga faɗa musulmi komai zama kun fahimci wannan da kyau to sai dai gaskiyar lamari yahudawa sun makara akan wannan domin samar da wannan littafi na bible da harsunan duniya ya buɗe ido da kuma dama ta bincike ga al'ummomi iri-iri dubi bawan Allah dattijan arziki babban malamin musulunci a sheikh ahmad didat Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yanzu ka dubi irin hidimar da yayi ba faɗaye da kiristoci ba ba zangin su yake ba ba cin mutuncin su yake ba za a zo a zauna ne su haɗa muƙabala a tattauna yadda aka tattauna a cikin littafinsu zai rinka ɗibowa yana kafa musu hujja da su to wai dama abin da suke tsoro shine kada musulmi su san wasu hujjoji waɗanda za su rinka tsayin musu da hujja cewa ai ba shi kai da kanka kace kaza a cikin littafinka kai da kanka a wuri kaza kace kaza to in suka keɓe shi ne sai su ne musu faɗa ƙarshen faɗa har su ne musu irin burga da cewa ba ku da hankali ku je kuna faɗi musu komai da komai ba ku da hankali ne kai ba ka lura da kaza kaza ne idan kun tuna wani lokaci da na kawo muku jeren giyar wasu kasusuwa na wani malami daga bauchi malam yusuf ibrahim allah ya gafarta mishi a ciki za ka ji irin yadda yake tattaunawa da su da kuma irin yadda wani lokacin sukan fito karar su gaya mishi cewa ai manyan su suna kwabar su dangane da ainihin in sun je tattaunawa da shi kar su faɗi kaza kar su faɗi kaza akwai wani babban reverend saba yanzu yana nan a nan samuru cocin shi tana nan katafariyar coci a samuru tun ina sana'ar ɗinki yau kusan shekara ashirin da hudu ko da shida ya taɓa zuwa wurin ya kawo mana ɗinki hira ta haɗa mu da shi yan tambayoyi ne kawai na gabatar mishi yayi wasu maganganu sai ne mishi hujja da waɗannan maganganu to sai ya samu rudani nan take sai ce to zai je siyo shiri ni kuma na ce na gode da wannan shiri kuma a shirye nake in sun zo za tattauna a shirye nake za su iya gayyata ta cocin su mu je mu tattauna kuma ina tabbatar musu ba wani tashin hankali to dai ya tafi sai je sai ya samu wasu manya waɗanda yake ganin sun kai darajar shi a cikin ilimi ya faɗa musu ga wani mutum ya bayyana amma mutumin nan ga irin yadda ya bada dama a tattauna sai suka rufe shi da faɗa suka yi tushe faɗa suka ce to sai ya azumi na kwana uku wannan azumi na kwana uku na isi gisarin nema yaya ma har ya saurare ni ma rudani ya same shi zai zo ya ce a cikin abubuwan da mutumin ne yake faɗi akwai abin dubawa don haka yana ba da shawara a zauna da mutumin nan a saurare shi ina tabbatar muku da cewa ɗinkin da ya kawo abokin zamana ɗinkin da bai zo ya karɓa ba kenan sai kai mishi aka yi abokin zamana ya haɗu da shi ba da jimawa ba a fizar ya ce mishi me yasa har yanzu malamin mu na jiran ka baka zo ba kalmar da ya gaya mai wai zai ce wannan mutum ya yi karatu a saudiya ne sai ce a baka amsa min tambayar da ne baka yi abin da nake ce maka me yasa baka zo ba shine lokacin ya juya waɗannan labaran ya gaya mishi yake ce mishi gaskiya saboda Allah bayan ya koma wasu abubuwa ya je tara wasu masana ya gabatar musu shine suka yi mishi fada don daga cikin tattaunawar da muka yi a lokacin nan asalin magana ce ta ja magana ya ganmu da ɗan talabijin ne ɗan ƙarami haka sai ce yana son irin talabijin din nan sai na ce mishi in Allah ya so za ka samu sai ce a ina ka so shi sai na ce a makka na so shi ya ce a to ya zai samu na ce ɗayan abu biyu idan na riga ka zuwa to zan siyo maka idan kuma kai ka je da kanka za ka siyo sai ce a ah, ya zan faɗa haka shi ba musulmi ba ne yaushe zai je maka na ce a ah, yau ne zai hana ka musuluntawa ne na ce ka ga babanka musulmi ne wanka musulmi ne mai zai hana ka musulunta kai to sai hankalin shi ya tashi ni kuma garin ya wace a wace na ne na taɓa zuwa garin su a can anfa cikin jihar kogi state rana ya taɓa kama ni jama'a sai aka ce bari na isa gari da daddare sai aka ce bari a kai ni gidan wani malami a kai ni wurin malami ne makarancin allo ashe wanshi ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya shi kuma ya gaji makarantar ne daga ubansu shi ne yake gaya min yace a samurin gwari yana nan da wani dan uwa da ya rido zama kirista yanzu ma fasto ne za gashi gashi ya faɗa min sunan shi shi ne kuma na rike wannan bayani <laughs> ne wani dago mishi to sai abin ya buga kanshi yake ai shi ba zai musulunta ba ce baka musulunta dan musulunci gaban gidanku ne to magana ce magana ina da babul kusa da ni na dauko ce to ai gashi a wuri kaza to shi ba sai ce to ai kuma gashi wuri kaza to in yana hujja din sai ce to ai ka ga gashi kai ka bodo eh to ga kaza to shi ne da ya koma yake gaya musu suke mishi fada irin wannan ɗabi'ar su ɗabi'a ce wadda san zuciya ya haifar da ita jama'a in ba san zuciya ba me yasa ba ka yi min hujja da alkur'ani ina musulmi in kyamaci wannan hujja me yasa wani babban malami zai min fada akan na faɗi wata aya a cikin alkur'ani don ni ko mu ba ma aiki da ita wani ya mana hujja da ita me yasa ba mu zargi to wannan da yana daga cikin son zuciyarsu wadda yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ga ƙur'ani ana karanta mana yana faɗa mana kuma hayyau haka suke Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bata Allah madaukakin sarki ya ce awala ya alamuna أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أنه في أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون shin waɗannan malamai na yahudawa ba su san cewa allah yana sane da abin da suke sirrantawa da wanda suke bayyanawa ba mana yanzu sun je sun keɓe almajiransu ne da jama'a su a gida suna faɗin musu cewa ku daina faɗa wa musulmi ayoyi kaza ayoyi kaza don za su muku hujja da su wannan magana ba suna ganin sun yi ta a sirrance ba ne to ga Allah ya saukar da ita a Qur'ani ciki daga saman bakwai shine da Allah ya gama tona musu asiri sai ya ce to ba su san cewa duk abin da suke a ɓoye da wanda suke a bayyana Allah maɗaukakin sauki ya sani ba Allah madaukaki ya kiyaye sannan sai Allah ya ce wa min minhum ummiyuna wa min minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa ilmuhum illa yaghullun to anan Allah yana bayyana mana sirrin da yasa malaman Yahudawa suke wasa da hankalin mutanensu da kuma sirrin da ya sa suke sassauya littafin su kuma mutanen su ba sa galewa yanzu wani abin mamaki da za a haɗa taron kiristoci da suke cikin ainihin wato coci guda ɗaya suna ɗaukar karatu inda za ka tattara bible ɗin da ke hannunsu da wahala ka samu ya zama iri ɗaya ne amma yanzu duk musulmin da ke wurin nan da wanda zai saurare mu ta hanyar kasar ko makamantar haka ƙur'anin nan da ake ja in ya ɗauko kowane irin ƙur'ani haka zai gani ko an fahimta jama'a Ta amma su za ka ga mutane goma suna riƙe da bible pastor yana karantawa amma su da kansu sai suke eh ma'anar kawai suke bi amma kuma ma'anar ma tana canzawa domin irin yadda za a jeranta wasu jimlolin a cikin wancan bugun in aka jeranta da wannan bugun kuma sai ka ga ma'anar ta saba amma sai ka ga cewa suna ɗaukar karatun haka har suna girgiza suna rawa suna kaɗa ƙafa suna hallelujah ne ya ja sai Allah ya ce saboda jahilai suna dewa a cikinsu Allah ya ce wa minhum ummiyuna saboda a cikinsu akwai jahilai la ya'lamuna ba. ba su san littafi ba illa amaniya sai burace burace duk abin da aka ce mu sai ce amen amen sai ka ji ya ce kan somebody sai amen sai ka ji kuwa ce amen hallelujah ina fata an gane me yasa saboda wa minhum ummiyuna a cikin su akwai tarin jahilai la ya'lamun alkitaba waɗanda ainihin ba su san menene littafi ke cewa ba illa amaniya sai burace burace zaurace-zauracen da malamansu suke gaya musu wa inhum illa wa ba komai suke ciki ba sai zato tun da dai abin da ake karantawa a littafi baka sani ba abin da malamin ka zai faɗa maka sai ka ɗauka gaskiya ne amma ba gaskiya ba ne sai ya zama zato ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ɗanyen aikin malaman Yahudawa sannan kuma Allah ya faɗi irin nakasar da take tattare da mabiya daga cikin waɗanda suke followers to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi matsayin duk wani malami da yake wa Allah ƙarya ba Yahude ne ko Kirista musulmi ne shi kowane iri ma ba kai malami ne za ka yi wa Allah ƙarya saurari ka ji abin da Allah ya ce Allah ya ce fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم sarki ya ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim tsananin azaba ko gwalalan azaba ko bane ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sun kolo na hadha min jima'a sai kuma su dawo suna cewa wannan littafi daga Allah ne yashtaru bihi samanan qalila dan su sami ɗan kuɗi ɗan kaɗan Allah ya ce fawailun lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata gare su saboda abubuwan ƙarya da hannayensu suke rubutawa wa wailun lahum mimma yaksubuna wata sabuwar azabar kuma ta sake tabbata gare su dangane da kuɗi da suke tarawa da kuma dukiyoyi da suke tarawa daga irin wannan ɗanyen aiki wannan aya ta zo da gargaɗi mai zafi don ta fara da kalmar wailun ita wailin tana ɗaukar ma'anoni da dama kamar da ta ji na fassara na farko dai ana fassara wailin da al'azabul alim raɗaɗin azaba tsananin azaba shi yasa sai ka ji wani bahaushe ya ce bane kowa na ka bane ko ka shiga uku ko ka kaɗe duk waɗannan kalmomi ne da ke tabbatar da cewa babu sassauci ko misƙalin zarratin wasu malamai kuma sun ce wailin ɗin nan wani rani ne a cikin wutar nama. wanda ita kanta wutar jahannama kullum tana roƙon Allah ya tsare ta daga sharrin da ke cikin wannan ramu a cikin ta kuma yake to kenan Allah yana cewa fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim malaman da suke rubuta littattafai da hannunsu za su shiga irin wancan rami wanda wutar jahannama ma tsoron shi take idan suka rubuta waɗannan littattafai sun ya na haza min indin ba sai kuma su dawo suna cewa waɗannan littattafai daga Allah ne bi yashtaru bihi samanin qalila don su ainihin wato sawar da waɗannan littattafai da ɗan kuɗi kaɗan tare da cewa kuɗaɗen da suke samu a hannun mutane ba kuɗaɗe ne yan kaɗan ba amma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa yan kaɗan ne saboda in an gwada su da asarar da suka yi Ka yi wa Allah ƙarya ka siyo wutar jahannama to duk adadin kuɗin da ka samu in an dubi bala'in da zai biyo baya to za a ce kuɗin yan kaɗan ne don haka kullum sai ka ga Allah yana kankantar da kuɗin sananan kalila sai Allah ya sake cewa fawailul lahum mimma katabat aydihim kai azaba ta tabbata ga mutanen nan saboda abubuwan da hannayensu ke rubutawa wa wailul lahum mimma yaksubuna azaba ta tabbata gare su saboda irin ainihin dukiya da suke tarawa daga ainihin wannan mugun aiki wannan ainihin wato ara ta zo ne a cikin littafin alkur'ani kamar da muka ji an karanta tana ba mu labari ne dangane da munanan halaye na malaman yahudawa to me kake tunani dangane da malaman musulmi in suka aikata haka don haka al'imamu bin al-qayyim Allah madaukakin sarki gafarta mishi yake cewa wannan aya ba malaman yahudawa ba kadai hatta malaman musulmi da ke rubuta wasu littattafai na tsafi da wasu littattafai na sirkulle da littattafai waɗanda ke ɗauke da maganganu na ƙarya da maganganu waɗanda suke haddasar da fitintinu a cikin al'umma malam ya ce waɗannan malamai su ma sun shiga cikin wannan azaba ta Allah da Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarinta da duk waɗanda suke aikata haka ibn kasirin ku bari ku ji abin da ya ce cewa ya ha'ula isunfun akhar min al-yahud wannan kuma wasu irin yahudawa ne daban wa hum du'atu ila dalala su ko aikin su shine kokarin kiran mutane zuwa ga bata bizuri wal kadhib ala Allah ta hanyar yi wa Allah ƙarya da kuma kirkirar maganar da ba su ji ba su gani ba sai su ce Allah ne ya faɗi sakamakon irin wannan aka samu tsirayu daga cikin ainihin malaman kiristoci a yau sai gari ya waye sai kawai sai ka ji Reverend Father ya ce God spoke to me yesterday jiya Allah ya magana da daren jiya ba ku ji ba a kasar Kenya wasu shekaru aka samu wani shedanin Reverend Father ya ce wai Allah ya magana da shi a daren jiya wai gaba ɗayan mutanen cocin kowa ya sha guba ya mutu ya tafi lahira amma sai ce to amma kowa ya je tattaro kuɗin da yake da su ya tara a matsayin sadaka sai da aka gama tara kuɗin tukuna sannan sai buɗe bokiti guda wanda yake ɗauke da kwaizu sai ce to jiya Allah ya mai wahayi cewa duk wanda yake so ya tsira to ya zo ya sha guban nan don ya marmar ya tafi Allah ya tattala mishi tsira suka yi ta ɗiba suna sha kaga wanda yake tabbatar maka da wa minhu akwai jahilai a cikin su irin haka da ta so ta faru cikin al'umma annabi Muhammad saboda ba jahilai ne sai suka yi tawaye annabi ya taɓa tura wasu jihadi sai ya naɗa musu jagora jagoran nan ana nan ranar sai kunna wuta da wuta ta ci gaban gaban haka sai ya ce ku shiga sai wani mai hankali daga cikinsu da ilimi sai ya ce jama'a ku saurara sa nake mun ba annabi ne saboda muna gudun wuta suka ce eh, ya ce to ni dai ba zan shiga ba don ni dama wuta ce nake gudu shi yasa na bi to kuma in shiga ya ce Allah ba zan shiga ba su ma sai suka ce ba za su shiga ba da aka dawo gida aka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce abin da ya aikata kenan suka ce eh ya ce wallahi Allah ya so ku ba kun shiga wutan ne yake ba za ku fita ba har kiyama ta tashi har abada wannan shi yake nuna maka musulmi mutane ne masu ilimi masu aunawa musulmi ba mutane ne kawai waɗanda yake da ka suke biyayya ba don haka duk wani musulmi in zai biyayya ga malamin shi ko shugaban shi ko shehi shi yayi wannan biyayya a bisa wata hujja bai gani ba kawai a ce malam ya ce shehi ya ce ai an ce ka zauna a hannun malaminka kamar yadda gawa take a hannun mai mata wanka wannan duk ba musulunci ba ne jama'a duk maganar da malami ya faɗa maka ka auna ta ka gani tukuna domin a matsayin ka na musulmi bai kamata ka zama baƙin jahili ba wanda ba haushe ke kira kasji ya zama kai ba ka da sanin komai yadda duk aka juya ka haka za ka kada ka tafi domin a cikin malaman musulmi akwai waɗanda suke da ire-iren waɗannan ɗabi'u wanda yake kawai in ya ganka ya rena hankalinka sai ya faɗa maka ƙarya kuma sai ya ce daga Allah ne ko an fahimta jama'a malaman tsibbi duk sun shiga wannan hanyar yan duba sun shiga wannan hanyar waɗanda ake cewa mai gobe da nisa da waɗanda ake cewa mai wasu duk waɗannan sun shigo irin wannan hanyar duk waɗannan maƙaryata ne ga Allah waɗanda kuma suke ƙarya suna danganta ainihin ƙarya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mana yake cewa wa akli amwalin nasu bil batil suna yin waɗannan ƙarirai ne don su tara dukiyar mutane su ci da ɓarna da ƙarya babu gaira babu sabab wa rawal bukhari an ibn abbas annahu qala wata rana ibn abbas yace ya ma'ashar muslimina ya ku musulmi kaifa tas'aluna ahlal kitabi an shay'in dan me kuke tambayar kiristoci da yahudawa su gaya muku wani abu game da addini وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث أخبار الله تقرؤونه معظما لم يشب yake ga littafin da Allah ya saukar muku shine sabon littafi shine ɗan yayi shine yake ɗauke da labarai na gaskiya waɗanda da dumi su ba su gurɓace ba وقد حدثكم anna أن kitabi الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه yaushe za ku yarda da malaman kiristoci yaushe za ku yarda da malaman yahudawa bayan allah maɗaukakin sarki a cikin ƙur'ani ya gaya muku cewa sun sauya littafin kuma sun rikita shi wa katabu bi audihimul kitab kuma suna rubuta littafi da hannunsu wa qalu sai su ce huwa min indillahi daga wurin Allah ne yashtaru sama samanan kalila don su samu yan kuɗi kaɗan sai ainihin ibn abbas ya ce afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi a musa'alatihi ilimin da kuke da shi wanda kuka samu daga Allah bai isa ya hana ku ku daina tambayar kiristoci da yahudawa ba ina tabbatar muku wannan maganar kana ganin wai kamar magana ce ta da har yau akwai musulmin da in al'amari ya same su sai ce aje a kai shi wurin pastor ko a kai shi wurin reverend for deliberation for salvation haka za ka ji sai ce i was delivered in a church ce ni a coci ne aka warkar mini da matsalata a coci ne aka yi min fatawa duk waɗannan abubuwan jama'a sun faru ne sakamakon jahilci da musulmi zai zauna da shi malam ya ce wala wallah ibn abbas ya ce ku saurara na rantse da allah ma ra'ayna minhum ahadan qad sa'alakum an alladhi unzila ilaykum ya ce tun da muke ba mu taɓa ganin kirista ko da yahudi ya zo yana tambayar ku game da abin da aka saukar muku ba kirista ba zai zo ne maka tambaya dangane da abin da aka saukar maka a littafin ka yana son kai mishi fatara wanda zai je gyara addinin shi ko kuma ainihin rayuwar shi Allah madaukakin sarki kiyaye to bayan wannan jama'a sai wata bambarwa wadda ainihin ta faru a madina tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yahudawa wadda ta ƙara bayyana cewa maƙaryatan mutane ne wannan bambarwa ta samu ne a lokacin da yahudawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu tambaya ya tattaro su ya ce tsakaninku da allah in yi muku tambaya mana dan allah a ranar lahira suwaye yan wuta ke suka ce to tun da dai ka ce tsakani da Allah to mu za mu fara shiga sannan sai a cire mu sai kuma a saka ku annabi ya ce ƙarya kuke ba haka littafin ku yace ce ba to shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda na'am wa qalu lan tamassana an-naru أَخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا يَهُودًا واسكة لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً wuta ba za ta taɓa mu ba sai 'yan wasu kwanaki 'yan kaɗan an tambaye su fassara kwanakin su ma sai suka ce gwargwadon kwanakin da iyayensu ne suka yi bautar ɗan maraki don haka suka ce kwana bakwai ne annabi musa ya tafi ya karɓo saƙo a wurin allah sai aka samu wani shaidani mai suna asfamil ya karɓe gwalagwalansu ya zo ya narka sai ya kera musu ɗan maraƙi sai ya ɗan maraƙi inji a cikin shi sai ya mishi bokin yana taɓa shi yana kuka kamar ɗan maraƙi sai ya ce haza ilahukum wa ila musa fanasiya to sun bauta wannan ɗan maraƙi gwargwadon kwanakin da annabi musa baya nan to da aka ce musu za su shiga wuta ko yahudawa sai suka ce eh za su shiga iyakar kwanakin da allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato sanya kakanninsu suka bautar dan maraƙi to annan ina son ka gane wannan ita ce asalin aƙida da kiristoci suke da ita duk kirista sai ya ce annabi isa ya zo duniya ne don ya ainihin kuɗutar ko ya ceci 'ya'yan annabi adamu daga zunubi da tsinuwa in ka ce mishi wannan zunubi sai ce zunubin da adamu ya wa allah suka ce to kaddara adamu ya yi zunubin a kaddara mu ƴaƴan shi ai ba ne ba sai ce a'a ai tun da dai adamu ya yi to ya shafi dukkanin yayan shi kaga wannan ya saba ma hankali wannan ya saba ma littafin annabawa wala tazir waziratun wizra ukhra bai kamaci wani ya dauki laifin wani ba amma duk kirista ya aƙidanta cewa annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya ko kuma ya zo ne don ya ceci mutane daga zunuban da ubansu adamu ya yi wannan mummunan kuskure ne yahudawa sun yarda cewa duk da yahudu za a azabtar da shi in ka ce musu me yasa sai ce saboda iyayensu sun taɓa bautar ɗan maraƙi sai ce to ai ku ba ku ba sai sai a da iyayensu sun yi ai laifin ya shafe su shine nan suke cewa e? wuta ba za ka taɓa su ba sai 'yan kwanaki ƙididdigaggu sai Allah ya ce qul attakhaftum inda Allahi ahadan ka tambaye su ka ce da su da kuka ce wuta ba za ta taɓa ku ba sai 'yan kwanaki alƙawari ne kuka yi da Allah alkawari ne kuka yi da Allah tabbatacce cewa ku yi kafirci da annabi Muhammad ku kafirci wa annabi Muhammad sannan kuma ku ce in kun shiga wuta kawai yan kwanaki za ku to idan alkawari ne kuka yi da Allah falan yukhlisa Allahu ahadahu Allah baya saba alkawarin shi in dai har alkawarin ya tabbata to gaskiya ne Allah baya saba alkawari an taquluna na allahi ma la taf'aluna ma'ana am anan shine ma la ta'lamuna ma'ana am anan shine bal ai bal taquluna ala allahi a ko ɗaya ba alƙawari kuka da Allah ba ƙarya ce kuke faɗi kuna danganta wa Allah ma la ta'lamuna wanda yake kuma ba ku da ilimi a kanta sai dai kawai kun gaje ta a wurin iyayenku da kakanninku kun ji ta malamanku suna wa'azi suna faɗi ko kun fahimci wannan da kyau jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a za ka ga cewa akwai haɗari dangane da ire-iren waɗannan aƙidojin waɗanda kiristoci suke waɗawa domin asalin waɗannan aƙidojin ga su daga malaman yahudawa ne zamani zamani suka zo suka shiga cikin kiristoci a suna suna yada su ko ina a gidajen rediyo da kafofin intanet cewa ai annabi isa ya zo ne a matsayin shi na mai ceto don ya ceci 'ya'yan adamu ya wanke su daga zunuban da adamu ya aikata musu na sabon allah da tun a farkon zamani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to gaskiyar lamari babu wani alkawari da suka yi don haka a ƙarshen aya Allah maɗaukakin sarki ya karyata su al-imam al-hafiz Abu Bakar Qammar Bawi ya da wasu sahabi Abu Huraira Abu Huraira yake lamma futihat Khaybar uhudiyat li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shatin fiha summun lokacin da aka ce Khaybar da yaki Khaybar gari ne na Yahudawa wanda asali shine tarihin da muka fara karanta yau da safe kuma za mu je mu karasa insha Allah zuwa gobe laifi suka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tashe su daga ainihin wato cikin madina to da aka kada su sai wasu suka zauna a khaibara to khaibara din gari ne kamar ka yanzu daga nan zaria zuwa ainihin tashar yayi misali ne nake muku don ka fahimta ko daga nan zaria zuwa kwana farakwai to haka khaibara take da madina to lokacin da aka je aka yaƙe su shekara ta bakwai bayan hijira sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna sai wasu yahudawa suka kawo mishi naman akuya fa رسول rasulullahi sallallahu alaihi wa وسلم sai manzo Allah yake ijma'u liman kana min al-yahudi هاغنا yace duk wani da yahudi da yake kusa a tattaro shi aka je aka ce ku zo gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallama da neman ku فقال na رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace da su man abuku ku waye waye ubanku waye mahaifinku kalu sai suka ce fulana wane ne kana sai annabi yace kafattun ƙarya kuke ƙarya kuke yi kaji ubansu aka tambaye su amma sai suka faɗi wani daban kuma sun san ƙarya suke fa sai annabi yace kuke bal abokun fulana wane ne ubanku kalu sai suka ce sadaqta wa barirta ta faɗi gaskiya kuma daidai kai amma kun ji nan take sun yi ƙarya waɗannan dinnan da aka tattara aka yi musu wannan tambayar fa hadda malamai a cikinsu. wannan ana son a nuna maka irin quality na malantar su kaji irin nagartar malantar duk a ƙarya ta ƙare sun maƙala na sai annabi ya ce da su hal antum sadiqiyya an shay'in in kuma anhu idan ne muku wata tambaya za ku faɗa min gaskiya qalu na'am ya abul qasim sai suka ce wani faɗi gaskiya domin wa in ka arafta kadhibana kama araftahu fi adina in ma mun yi maka ƙarya ba ka gano ƙarya muke tun da yanzu yanzu ka ƙaryata mu da muka yi maka ƙarya game da ubanmu فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله يتي بسوء من أهل je lahira su waye yan wuta. faƙalu sai suka ce na kuma fi hawa fiyan za mu shiga cikin ta ɗan kaɗan amma ba za mu daɗe ba sun ma ta na fi sannan sai a fitar da mu ko kuma sai ku shiga in kuka shiga sai ku yi zaman ku a ciki faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatsau sai manzo Allah yake kun shiru kaskantattu wallahi la nukhlifukum fiha abadan har abada ba za a fitar da ku ba balle mu shiga a ce mu zauna ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال الله يتدسوا هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه idan ne kuwa wata tambaya za ku faɗa min gaskiya qalu na'am ya abul sai suka ce tabbas za mu faɗa maka gaskiya ba za mu maka ƙarya ba don gashi nan mun yi ka gano ba fa'ida fa qala sai manzo Allah yace hal ja'altum sha summan kun sanya guba a cikin wannan naman akuya faƙalu na'am sai suka ce yi eh. faƙalu sai ce sama hamalakum ala zalika me yasa kuka yi haka faƙalu sai suka ce a rabna in kunta ban an nastare haminka mun so ne mu gane in makaryaci ne kai irin mu to shi nan mu hutar da kanmu ka daina wahalar da mu ka daina tona asirin mu saka maka guba ka cika mutu wa in kunta nabiyan in kuwa kai annabi ne lam ya burraka mun san cewa wannan makircin da muka yi ba zai cutar da kai ba rawahu ahmad wal bukhari wa nasa'i bin hawzi kun ji wannan hadisi bukhari ya rawaito shi ahmad ya rawaito shi da nasa'i me hadisi ne ke nuna mana yahudawa makaryata ne yahudawa makirai ne yahudawa kullum abin da suke so su ga cewa ya za su su hallaka ya za su su kisan kai ko kun fahimta jama'a tsakanin da Allah idan yahudawa suna da gaskiya a cikin abubuwan da suke faɗi me ya kai da su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam me ya kai su annabi ƙarya me ya kai su makirci to ka sani da cewa Allah bai yana cewa wala wa zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in yasta'u na daga cikin makircin su akwai yaki to ba za su bushe ba kullum za su wake ku da gwargwadon yadda za su iya wai abin da suke so ku bar addini wannan ya ce za su ta muku kulle-kulle za su shiga za su fita yanzu ku duba jama'a duniya tana zaune haka siddan yahudawan ƙasar denmark suka yi hoton annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wai ga annabi muhammad nan akan jaki suka yi hoton wasu tsofaffi da labaitattun mata ga su nan kwatsam sun kewaye shi wai shi gaba ɗaya rayuwar shi da ya zo kawai alƙibla shi ita ce ya tara mata don haka shi da matan sun tsufa ga shi nan sun galabaita sun saka wannan hoto a kan website na intanet musulmi sun yi tawaye kamar yau shekara hudu zuwa biyar kuma hankali ya tashi sai suka janye daga baya sai suka zo suka ce an saɗo har yanzu wannan hoton yana nan to waɗannan irin makirci me ya kai mutumin da yake addini ya zagi addinin wani in gaskiya yake me ya kai wanda yake addini ya yi kato ya ɓaci annabi wani in shi ne gaskiya ne sa musulmi ku gane zagi ba shi ne addini ba shafi ba shi ne addini ba kasafi ba shi ne addini ba makirci ba shi ne addini ba idan da gaske addini kake bi ka fito ka bayyana wa mutane littafin da Allah ya aiko maka ka faɗa wa mutane saƙo amma duk lokacin da ka koma kana makirci wato shi musulmi baya kallon wani a matsayin barazana gare shi balle mai makirci wani ne yake kallon musulmi barazana ce gare shi don haka yake ganin kullum sai ya makirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ci gaba da ba su ansa da cewa bana man kasaba sayyi'atan na'am bana man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik fa ulaik maɗaukakin sarki ya ainihin wato tabbatar da ƙayyar yahudawa na cewar za su shiga wuta ne za su yi yan kwanaki sannan wai sai musulmi su shiga wuta sai su dawwama dindindin allah ya ce bala ba haka abin yake ba man kasa da sayyi'atan wanda biyo mugun aiki a nan abin da yake nufi da mugun aiki shine shirka wannan ita ce fassara wadda malamai suka yi mata kuma wannan ita ce fassarar da ƙarshen ayar yake goyon baya domin shirka ce kawai za ka yi ta ka mutu kana yin ta ko kafirci ka je lahira Allah ya dawwamar da kai a cikin wuta don haka Allah ya ce bala mun kasaba sayyi'atan ba haka abin yake ba kamar yadda suka faɗi gaskiyar lamarin shine wanda bi ya aikata mugun aiki yayi shirka yayi kafirci wa ahatat bihi khati'atuhu sannan zunuban shi suka kewaye shi malamai suka ce abin da ake nufi da kewayewar zunubi shine ka tuba da wani zunubi ka mutu da wani zunubi ba ka tuba ba ka mutu kana shan giya ba ka tuba ba sai a ce to zunubin ka ya kewaye ka ka mutu kana zina ba ka tuba ba sai a ce to shi nan zunubin ka ya kewaye ka ka mutu kana kisan kai ko kana wani ta'addanci ba ka tuba ba to waɗannan su ne irin zunuban da in ɗan adam ya shiga wuta to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una musamman a ce kuma abin ya taho tare da kafirci dan haka Allah ya haɗa abubuwan guda biyu bala man kasaba sayyi'atan wanda duk ya aikata mummunan aiki shine kafirci ko shirka wa ahatat bihi khati'atuhu sannan zunuban shi suka kewaye shi suka mawwace shi fa ulaika ashabun nari irin waɗannan mutane su ne ɗan wuta ha fiha da kuma su ne in sun shiga wuta za su dawwama amma musulmi in ya shiga wuta ba zai dawwama ba ma damar musulmi ne bai taɓa yin shirka ba har ya mutu sai dai ya mutu yana da wani laifi to ko ba ya shiga wuta ba zai dawwama ba amma wanda duk ya mutu da shirka ko da musulmi ne ya shirka to ya kafirce to idan ya mutu a haka in ya shiga wuta ba zai fita ba don haka kun ji a wurin Allah maɗaukakin sarki al'amarin ba wai kamar yadda su suke ɗauka ne ƙungiyanci ba ne abinda Allah yake cewa duk wanda ya shirka ya mutu yana shirka to wannan shine in ya shiga wuta ba zai fita ba don haka ko kai musulmi ne ko ba yahudi ko kirista kowane kabila ne kowace ƙungiya kake kowace ɗariƙa kake kowace mazhaba kake ma damar kai shirka kuma ka kana shirka to wannan ne kadai zai kai ka ka dawwama ainihin a cikin wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab al'amarin ya ku musulmi ba wanda kuke faɗi bane ba kuma yadda kiristoci suke faɗi da yahudawa ba ne kar ka ɗauka cewa ai da zaran ka ce kai musulmi ne kawai sai aljanna kar ya ɗauka cewa da zaran ya ce shi kirista ne ai sai aljanna kar ya ɗauka cewa da zaran ya ce shi da yahudu ne sai aljanna Allah ya ce abin ba suna ba ne ba buri ba ne aiki ne Allah ya ce man ya amal su'an wanda bai ya aikata mugun abu yujza bihi za a yi mishi mummunan sakamako da aikin da ya aikata wala يجد lahu min دون ma aini waliyan wala nasira ka aikata mugun aiki ka aikata shirka kana musulmi wallahi cewar kai musulmi ne ba za ta tsira na maka komai ba Allah maɗaukakin sarki ya ce babu wani masoyi babu wani waliyi babu wani mai taimako da zai wa gaba maka na haka jama'ar musulmi addinin mu bai ɗaure mana gindi saboda mu musulmi ne mu je mu kafirci ba ko mu je mu shirka ko mu je mu wani laifi da nufin cewa wa aini musulmi ne ya ku ahlus sunna da kuke cewa ku ne ahlus sunna ya ku yan izala da kuke cewa ku ne yan izala ya ku masu cewa ku ne salafiya ya ku masu cewa ku ne tijjanawa ko yan ɗariƙa wallahi tallahi karka dari kanka ba suna bane a wurin Allah me kake aikata da haka Allah yake kallon ka duk ka gama faɗin suna ka kafa tutoci ka yi bi hayaniyar da za ka yi idan kai mugun aiki Allah zai murƙusa ka a wuta idan baka sa wa kanka wani suna ba kai kyakkyawan aiki kana da imani kamar yadda zaka zo ka ji Allah zai faɗi haka al'amarin yake sai Allah ya baka aljanna dan haka ku daina ruɗuwa da suna da an sai ka ga an ce wane iya eh, ai ahli sunna ne ai masallacin mu daya wane iya eh, ai ahli ne shi ma dan tijjaniya ne wurin wazifan mu daya a wani eh ai dan ahlul baiti ne shi ma dan shi'a ne wallahi duk kuna yaudara kanku ne Allah yake laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab abin ba irin maganganun da kuke faɗi bane ba irin yadda kiristoci da yahudawa suke faɗi bane ka'ida a wurin Allah ita ce wanda duk ya aikata mugun abu Allah zai mishi mummunan sakamako haka kuma wa man ya amal min salihati min zakarin aw unsa wanda duk ya aikata aiki na gari namiji ne ko mace wa huwa mu'minun amma da sharadi sai in yana da imani Allah baya manta da wannan sharadin duk nagartakka duk kirkinka duk son zaman lafiyarka duk kyautatawarka matukar ka mutu baka yi imani Allah ɗaya bane wuta Allah zai murƙusa ka baka da wani alheri a wurin Allah in kai ba mu'mini ne. don haka ka'idar ita ce namiji ne kai ko mace ce ke ka aikata aiki na gari amma ka zan kana da imani to sai Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna naqira irin waɗannan su ne za su shiga aljanna ba za a rage musu ko da ɓallon dabino ba abin da ake nufi da ɓallon dabino shine irin hancin dabino ɗin nan ƙwallon dabino sai a ɗaye hancin shi to a ranar lahira in ka je da ayyuka ko kamar wannan Allah ba zai zalunce ka ba in ba haka ba rigar dabino in ka cire dabino sai ka ga wata leda leda to a ranar alkiyama in ka je da Ibaba da ayyuka na gari ko kamar wannan Allah ba zai cuce ka ba domin tashin farko a kiyama sai Allah ya kira ya ce la zulma yawma inna Allah sari'ul hisab babu zalunci a yau kuma za a yi gaggawa hisabi duk wanda aka zalunce shi ya je lahira da Allah ya isa yana nufin Allah zai kwato mai Allah zai kwato mishi a ranar Allah ba zai manta ba babu zalunci sannan ba za a rinka ɗaga ƙara ba har yadda magana za ta lalace a ranar da gari ya waye kafin ranar lahira ta faɗi sannan kowa zai san matsayin shi don haka Allah ya sanya wannan yini mai tsawo ne an gane jama'a don haka kowa ya shirya ya aiki na gari amma sun dogare ka sun ce maka kai ne sadatul auliya'i kai ne shugaban ƙungiya? kai ne sahibul karamatul bahira kai ka koma ka dubi ne kake aikatawa an zo an yi biki an naɗa ka kai ne baban addini an naɗa ki ke ce iya addini wallahi tallahi duk gara ne dubi ne kake aikatawa don yanzu ya kai ahli sunna su ma an fara samun wai baban sunna maman sunna iya sunna wallahi tallahi duk yaudara ne ba a yi wa Allah haka ka dubi me kake aikatawa in mugun abu ne ka daina ka koma kana kyakkyawan aiki sannan ka gyara ainihin imaninka Allah madaukakin sarki ya taimaka a ƙarƙashin haka Imam Ahmad ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa muhqaratu dhunubi ina gargadin ku ku daina rena zunubi zunubi komai kankan shi gulma tsugumi fata kisan kai zina luwaɗi cin dukiyar mutane ya fice da sauran ƙaurayi wallahi kar ku sake ku rena su annabi yace kar ku rena su sai ya ce fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu waɗannan zunubai sukan tarauwa mutum har su hallaka shi kana nan wani ya zo wucewa ka uzun ɗan shi kana nuna da baki ku dube shi ku dube shi ba ƙauye bai iya sa hula ba kana ganin cewa ba komai sai a rubuta ana nan sai kai gulma ana nan sai ka ga a yo duke wani eh dan kaci yo ai shi ma zuwa ya sato a wurin gwamnati ka ji zunubi biyu na farko ka yarda satowa yayi kana da hujja satowa yayi baka da hujja na biyu kuma kai ma ka yarda ka ci dukiyar sata ko kun fahimci haka da ka za ga talaka ga sunan sun shanye doya sun shanye acca suna sayarwa a hanya abuja da ka zo ka yi fakin sai ce yawa ga ɓarayin gwamnati nan na gora dubu ɗaya da ɗari takwas ce mafi a ce maka ranka ya dubu bakwai sai ka ce haba dai yadda Allah kai da Allah ke haɗa kashi hudu dubu biyar biyar zan baki a ce ranka da daɗe to shi kenan ne doyar dubu ɗaya da ɗari biyar tana cewa dubu ɗaya da ɗari takwas in talakawa suka zo wai yanzu laifin shi ne tun da ka fito daga Abuja to satowa kai don haka an mayar maka da doyar ta zama dubu biyar amma ta yarda satowa kai wai ita ma ta ci rabanta ne sai ta ce to ai ita kaɗan mata ce ina take da tabbacin satuwa kai don haka talakawa yan uwana ina ji muku tsoron idan ya tabbata wasu suna sata to ko kuma zagin masu sata ya kai ku aljanna ya kai ku wuta domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da riba mecece gulma ko annabi ya yi tambaya game da gulma sai ce ai gulma ita ce ka ambaci laifin da ya tabbata dan uwanka yayi ya tabbata wani ya sha giya sai ka kana ba da labari kana kana zuwa sai ce la ilaha illallah duniya ta zo karshe da haka zai fara ba da labari na ya wuce kai abin duniya wani wani yanzu gashi can yana tambayoyi ya sha giya ya tabbata ya sha ka ganshi shi to kai kuma sunanka ka na gulbaci sai sahabbai suka ce zan Allah to ai ya ne to inda yi ba sunan da Allah yake dan kuma kai mai kazafi don haka abin da ya tabbata mugun abuwana ya aikata in ka je ka faɗi wayi shi ne kawo gulman shi wani ya ce towa ba a yadda ba shi ne ba ruwanka da shi kawai ta kau da kanka ka ji da kanka ka je ka saurari jiran je da na yi take na sanya musu gulma za ka iya gane cece gulma kuma za ka gane mafi yankin mutane su gulma suke yanzu shashi azumi ne a bakinmu annabi yana cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatar rashin cinka da rashin canka. matuƙar ba ka daina tsaye ba ka daina gulma kana gulma kana azumi Allah baya son azuminka. ka shi yasa an samu cikin malamai zahirawa waɗanda suka ce gulma na daga cikin mufattirat in kai gulma in eh, to azuminka ya kare sai ka rama Allah maraukakin san ke kiyaye don haka jama'a ku daina rena zunubi ko ɗan yaya ne ƙarya ce wata mata annabi ya ga ta yi wa yawo haka zo ka ansa da ya zo sai ta miƙa mishi sai na Allah ya ce Allah ya soki ta ce kamar yaya sai ya ce ca nake kina so ki kama shi ne kika mishi irin wannan sai ta ce ya Allah har wannan yar ƙarya ma yar ƙarama da ake dan a kama yaro sai manzo ya ce eh, ana rubuta ta ƙarya a wurin Allah ga ku daina ƙarya iyyakum wal kadhib ku daina ƙarya ƙarshe ce wala yazalu ar-rajulu yakdhibu ويتحرى الكذب حتى يكتب عند mutum ya ta ƙarya yana ta karya kullum karya yake Allah Allah sai ya ba da labarin ƙarya sai ya yi ƙarya ana nan sai a rubuta shi makaryaci a wurin Allah ta haka gaskiyar lamari karka taɓa ɗaukan cewa a cikin zunubi akwai wani zunubi ɗan ƙarami amma kar ka yaudari ka duka malamai suna cewa babban zunubi ƙaramin zunubi malamai masana suka ce a'a ba ana nufin zunubin ƙarami ba ne sai dai don an haɗa shi da wanda ya fi shi girma kawai an fahimta jama'a misali shirka zunubi ne sai ka sun ce babba tsoriyafa sai su ce zunubi ne karami me suke nufi suna nufin kankanta shirka in an a kankantar ruwa wurin haɗa ta da shirka ka san misalin haka misalin haka shine gajeren wando yanzu gajeren wando idan dogon mutum ya sa shi sai a zai zama gajere ko to in ka samu wada ka sanya mai wannan gajeren wandon ba ya zama dogo in ka sami yaro ka sanya mai wannan gajeren wandon fa ya zama dogo a kaga duk wando dogo ne sai dai in dogon mutum ya sa shi da ya fi shi tsawo sai ya zama gajere amma an gajere irin shi ya sa fa sai ya zama dogo har ma yawa to haka zunubi yake ana cewa zunubi karami ne kawai saboda an haɗa shi da wani babba amma in ba haka ba duk zunubi a wurin Allah zunubi ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to bayan da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa Yahudawa mutane ne masu ƙarya ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Salami asalin shi shi malami ne na Yahudawa sai ya musulunta da yi musulunta amma sai da yawa annabi tambayoyi tukuna irin tambayoyin da malaman su suka gaya musu cewa duk wanda ya iya amsa waɗannan tambayoyin a ƙarshen duniya daga cikin mutanen da za su ce annabi ne su to ya tabbata annabi ne to yazo wa annabi waɗannan tambayoyin sai annabi ya amsa tambayoyin daga cikin tambayoyin shi ne ainihin yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abinci ne yan aljanna ba a fara basu da zarar sun isa aljanna sai annabi ya ce hantar kifi soyayya hantar kifi kuma ya san haka karatun yake an fahimta to da irin waɗannan tambayoyi annabi ya amsa mai sai musulunta da ya tashi zai tafi sai cewa rasulallah innal yahuda qaumun buhut yahuda mutane ne masharranta in alimu bi islami bahatuni idan suka san cewa na musulunta wallahi za su yi min sharri za su ɓata ba za ka sake gani na da daraja annabi ya ce wa kake so a yi ya ce to ina son ne ka bari in shiga ɗakin nan ka saki labule sai ka kira su in suka zo sai ka tambaye su tukunan ni waye su waye iyayena su waye kakannina to sannan in ka gama musu wannan tambaya to zan fito za ka ji da za ta kasance sai ce wannan mai sauki ne sai aka aika musu su zo sai suka zo wannan aike da nake cewa annabi na aika wa yahudawa su zo kaji can mun karanta a hadisi yanzu ba shi nan mu ne maka ishara yana nuna kenan za ku iya gayyatar yahudawa ko kiristoci su zo masallacin ku saboda za a yi wata tattaunawa ana so a tabbatar da wata gaskiya da annabi aika musu sai suka zo da suka zo sai annabi ya ce abdullahi salami salam wannan fikon ya ce abdullahi dan salam wane ne shi a cikinku sai suka ce sayyidina wani sayyidina babba ne dan manya babban malaminmu ne kuma uban shi ne mu ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da su ma za ta quluna in aslama ba za a ce muku ya musulunta mai za ku ce sai suka ce hasha Allah an zalika a uzubillahi Allah ya tsare shi ba ka da musulun bai kamata ya musulunta ba ba zai musulunta ba yana jin an kai wannan gaba sai fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah su ko sai suka ce sharruna wa sharrina sai suka ce matsiyaci dan matsiyata duk kakannin shi tsinanni ne sai suka watsa suka fice yanzu nan suka jiya magana waɗannan su ne yahudu haka suke me yasa tsaka ga duniya take cikin rudani a yanzu kasan dalili wani da yahudu ya faɗi ka buga www.davidduke.com wani masani ne da yahudu ya rubuta wani article ya samu article ɗin who controls the media wai kafafen yaɗa labarai na duniya a yau wake sarrafa su sunan artikul ɗin kenan who controls the media davidduke.com Artikul ɗin yana nan shafi ko da rabi ne ko biyu ya ce abin da ya saka duniya a rudani a yau saboda duk kafofin yatsa labarai na duniya a ƙarƙashin sarrafawar yahudawa take su kuma yahudawa kullum su ne suna faɗin magana ne da gwargwadon yadda za ta kare manufarsu amma ba za su taɓa faɗin gaskiya wanda gaskiya za ta bayyana ba don haka yanayin labaran safa daban na yamma daban na dare daban kullum za ka ji suna da saɓani a wajen maganganu wannan shi yasa yau duniya take cikin ruɗani jama'a domin rediyo najeriya kaduna idan ya tashi ɗauko labaran duniya ba shi da wata kafa da zai ainihin samu tabbaci sai dai je siya a wurin kamfanin Reuters kamfanin yada labarai na duniya mafi girma yahudawa ne suka kafa shi su suke watsa duk wani labari su je su siyo sannan su ainihin watsa don haka sai zama kullum labaran sai kaga abin da aka faɗi yanzu bayan lokaci kuma sai kaga an zo an canza bayan lokaci sai ji an zo an canza bayan lokaci sai ji an zo an canza shi yasa akwai haɗari dangane da yawan dogaro da mutanen mu suke da tashoshi irin na su bbc da cnn da makamantansu saboda gaba ɗayansu suna ƙarƙashin su ne wannan bai hudu ne rubuta wancan article yake cewa who controls the media wa ke sarrafa kafofin yada labarai na duniya sakamakon wannan sarrafawar da suke yi sai zama ƙarya ce suke ainihin sarrafawa sharri mafi girma shine duk wata kafar yada labarai a yau a duniya idan ta bayyana za ta faɗi gaskiya ko dai su rusa ta kamar yadda ainihin suka rusa tashar aljazira tashar aljazira musulmi ne suke da ita aka zo bayan september 11 aka zo aka buɗe aljazira ta turanci sai ta zama ba ta biya musu bukata tana zuwa tana ɗauko labarai na gaskiya kafin ka ce wani lokaci faɗawa kai faɗa a afghanistan sai suka ainihin buge cibiyar yada labarai ta afghanistan wadda take ta aljazira sai suka bije ta mai ɗauko rahoton shi kanshi a yanzu haka yana kurkuku na ainihin ƙasa amerika mai ɗauko wa aljazira rahoto saboda yana ɗauko rahotannin gaskiya shi kan ji aka ce shi ma ɗan taliban ne to sa'an nan me ya faru suka yi ƙoƙari suka matsawa ainihin ƙasar abin nan doha matsaki ya kai matsaki yau time warner shi ne yake da 70% wato wanda ya mallaki kamfanin cnn kamfanin wanda ya mallaki tashar yaɗa labarai ta talbijin ta cnn to shi ne yake da kashi 70 bisa 100 na tashar aljazira don haka yau baka da tabbas akan abin da aljazira take faɗi ba to wace tasha ce za ka iya yadda da ita yan uwan musulmi suka zo suka kafa tasha a ƙasar masar suna ainihin yaɗawa ita ce tasha ainihin safa nan da nan suka buge ta suka ce ba su yarda ba a kulle ta dole aka kulle tashar safa wai su ba su yarda wani ya je ya gano wani labari ya faɗi akasin abin da suke faɗi ba ko controls the media don haka kaga cewa da dadewa a kasar hausa iyayenmu da an ce dan jarida da yake nufi da dan jarida makaryaci ya san bayan da kan shewa ya duk yadda aka ce mishi dan jarida a kan dattijan garin nan muna hira a tashar talbijin wani lokaci ya tashar shi na magana sai na ce ko yan jarida sai ya ce a'a masu aikin yada labarai dai sai da kalmar ɗan jarida a wurin hausa ta koma ta zama makaryaci allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka waɗannan mutane mutane ne masu ƙarya jama'a sakamakon iri iren wannan ƙarya ta su allah maɗaukakin sarki yake ainihin sadakar da mu allah ya kiyaye saba alkawari yana daga cikin siffofi mafi muni waɗanda allah maɗaukakin sarki ya zargi ainihin yahudawa sannan shirka sannan saba wa iyaye yanke zumunci cin dukiyar maraya don mai talaka faɗin maganganu waɗanda suke na banza sa'annan sai kuma wasa da sallah cin ba da zakka wannan dinna daga cikin abubuwan da Allah yake zargin Yahudawa don haka Allah ya saukarwa da annabi wannan aya Allah ya ce wa iz akhadna a bani isra'ila na'am وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل